Premier Radio. masu kallon mu barkamu da saduwa da ku cikin wannan shiri na sararin su bahana shiri ne wanda zai tsunduma ku cikin ilimin sararin samaniya ilimin sararin samaniya shine ilimi mafi tsufa a duniya kuma ilimin da baya tsufa domin kullum sabon shafi ake buɗewa shine kuma ilimin da ya samar da sauran sassa na ilimi kama daga kimiyya zuwa falsafa a ƙarƙashin daular abasiyawa daga lokacin mulkin almansur an kafa ɗan ba na cigaban ilimin kimiyya a ƙarƙashin musulmi wanda ya kai tsaiko a lokacin almamun inda ya kafa cibiyar nazarin kimiyya ta baitul hikima to amma kafin nan a ƙarƙashin mulkin halifan umayya alwalid na ɗaya sojojin musulmi ƙarƙashin tarik bin ziyad sun sauka a gibraltar sunan da ya samo asali daga kwamandan nan na musulunci wanda ya sauka a wani dutse a gaɓar ruwan turai da aka saka wajen jabaral tarik wanda daga baya aka mai da shi sunan da turanci ya zama gibraltar sojojin musulunci sun kama wannan ziri na iberia wanda a yanzu ya kunshi kasashen turai na spain da portugal amma sai a shekara ta 756 ɗaya daga cikin 'ya'yan sarautar gidan umayya wato abdurrahman na ɗaya bayan ya tsero daga damascus inda abasiyawa suka karɓa daular musulunci shine ya kafa sabon gidan sarauta a andalus bayan ga kame garin kwaloba wannan gidan sarauta ya mulki wannan yanki na kusan tsawon shekaru 800 wato lokacin daga lokacin da tarik ya sauka a gabar gibraltar a shekara ta 711 zuwa lokacin da kiristoci masu yakin crusade suka kori musulmi na ƙarshe daga yankin a ƙarƙashin mulkin fadinan da isabella a shekara ta 1492 zuwan musulmi wannan yanki ya kasance ginshikin samuwar ci gaban zamani a yanzu ta hanyar samar da hanyoyin kimiyya a harkar noma kere-kere musamman na jiragen ruwa da saƙa da ɗinki da gine-gine da sauransu waɗanda ya samar da garuruwa sabbi a yankin ilimi kowane iri a wancan zamani kama daga lissafi ilimin sararin samaniya noma tarihi falsafa da ilimin shari'a sai dai mutum ya je wannan yanki garin cordoba a lokacin ganiyarsa ya kacance birni mafi kyau da girma da wadata tamkar dai ka ce new york ko london a yanzu kana ta iya tafiya amma kama kan titunansa waɗanda aka jera bishiyoyi a gefensa abinda ake kira da boulevard na tsawon mil goma kuma da daddare fitilu na haskawa a lokacin da ba a ƙirƙiri wutar lantarki ba a wancan lokacin idan da za ka je birnin london lokacin da cordoba take da fitila a kan titi idan kana bi a titin unguwa a garin london sai kana yi kana lura kada wata mata ta yi wa ɗanta wanka ta watso maka ruwan datti haka kuma a birnin farisa wato faris daidai wannan lokaci idan da za ka fito kofar gidanka kwatace za ta kama ka iya kafa a birnin kwadoba akwai ɗakunan karatu kimanin saba'in a cikin garin to a yanzu a duniya lokacin da duniya ta cika da ilimi garin edinburgh a ingila shine ya fi kowane gari yawan libraries a duniya wanda guda 60 yake da shi sannan akwai ɗakunan wanka na jama'a kimanin guda 500 a garin kodoba musulmi a wannan gari suka ƙirƙiri saka kamfai da singileti farare saboda tsafta da yin labule da zanin gado na silki sun kafa tsangayu na ilimi tun daga firamare har jami'a kusan duk tsarukan jami'o'i a yau da ake amfani da su na undergraduate graduate da doctorate degrees sun samo asali daga tsarin tsangayu da aka fara fitar da su a andalus hatta irin academic gown din nan da a yanzu ake amfani da ita wajen yaye ɗaliban jami'a ta samo asali ne daga alkyabba da rawani da masana irin su ibn rushd ke sawa a jami'o'in andalus an yi ta fassara littattafai na girkawa zuwa larabci waɗanda daga nan ne suka isa sauran ƙasashen turai halifa alhakam na biyu ya kasance mai tsananin son karatu yadda yake tasar mutane daga garin kwadoba ya tura su garuruwan cairo ko baghdad ko damascus na syria don kawai su je su siyo masa littattafai idan ma ya ji wani marubuci yana shirin rubuta littafi sai ya tura masa da makudan kudade ya ce ya yi kamu idan ya gama rubuta ya kawo masa library ɗinsa ta kunshi akalla littattafai 400 a lokacin da ba a fara buga littattafai ta hanyar ɗabi'i ba kuma an ce duk littattafan ba wanda bai karanta ba a zamanin mulkin khalifa abu yusuf na ɗaya wanda suka yi zamani da ibn rushd shine ya saka aka gina tower of seville wato giraldar wadda ita ce tamkarkace tawa ta jidda a yanzu matsayin gini da ya fi kowane gini tsawo a duniya wannan tawa ta seville ta kai tsawon mita 135 a shekara ta 1176 wato irin ci gaban da musulmi suka kai a andalus shine abin da ya tsone wa turawa ido suna mamakin cewa to ta ina waɗannan mahaya raƙuma daga cikin hamada suka samu wannan ci gaba kamar yadda marubutan turawa irinsu edward gibbons john william draper da stanley lanfool suka nuna turawa sun turo yaransu matasa daga kasashen faransa ingila da germany zuwa jami'o'in nan na andalusiya domin su yi aikin fassara littattafai zuwa yarukan turai kuma su ne suka zama tamkar 'yan leƙen asiri tare da komawa turai su ba da labari na sirrin ci gaban wannan yanki na andalus rahotonsu ya nuna cewa dalilin da ya sa musulmi suka samu wannan ci gaba ba wani abu bane illa suna da wani littafi da ya kafa musu tsarin komai kuma suna bin tsarinsa tsau da kafa wato ƙur'ani turawa sun karɓi ƙur'ani sun yi nazarinsa ba tare da zumar musulunta ba sai dai don gane irin hanyoyin da ya kai waɗannan da ake ganin koma bayan halitta a yau sun zama su ne jagaba wannan ya sa turawa suka tsunduma wajen ƙoƙarin fassara duk littattafai na ilimi da suka samu a Cordoba ta hannun waɗannan ɗalibai nasu. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗalibai da aka tura Andalus akwai wani mutumin Faransa mai suna Gebert of Aurillac wanda ya je aiki a waccan labirari ta Halifa Alhakam inda ya nazarci lissafi da ilimin sararin samaniya. Gebert ɗin ne ya kai abin lissafi da ake kira abacus daga andalus zuwa turai kuma ya fara shigarwa da turawa lissafin lambobi da ake kira da hindu arabic numerals wato tsarin lissafin nan da alkawarizmi ya fara kawowa wanda yake amfani da sufuli abinda ya canji tsarin yadda tura a wancan lokaci suke amfani da roman numerals wanda shi kuma baya da lissafin sifili a cikinsa a shekara ta 999 bayan annabi isa turai ta saka wannan mutum wato gebert saboda ƙoƙarin da ya yi mata suka naɗa shi paparoma na farko daga ƙasar faransa shi ne ake kira da paparoma sylvester na biyu shi ne ya farkar da turawa daga baccin da suke kuma zuwa ƙarni na sha na sha hudu suka fara guguwar nan ta canji wadda ake kira da renaissance an ce allah ɗaya gari bamban wato yayin da tura ke farkawa daga barci mu kuma sai barcin ya kwashe mu barcin da har yau ba mu farka ba a yau mun waye gari na gaba ya koma baya domin a yau a duniya babu wata jami'a guda ɗaya a ƙasar musulmi da ke cikin jerin jami'o'i 250 da suka shahara a duniya da ke koyar da ilimin sararin samaniya sannan a jerin karramawa ta ilimi mafi mahimmanci a duniya wato nobel prize musulmi uku ne kacal cikin shekara ɗari suka iya samun wannan kyauta na farkonsu shine muhammad abdulsalam ɗan ƙasar pakistan wanda ya samu wannan karramawa a ɓangaren physics a shekarar 1979 sai kuma ahmed zuwal ɗan ƙasar misira wanda ya samu karramawa a bangaren chemistry a shekarar 1999 sai kuma na ƙarshen su sankar aziz ɗan ƙasar turkiya wanda shi ma ya samu karramawa a bangaren chemistry a shekara ta 2015 to amma a tsawon waɗannan shekaru 100 na wannan karramawa wato zuwa shekara ta 2021 yahudawa na da mutane mutum 180 waɗanda suka samu wannan kyauta ta nobel prize ba za ka gane irin gudunmuwar da musulmi suka bayar a fannonin ilimi daban-daban ba wanda shi ne ginshikin ci gaban zamani a yau wato modern civilization sai kana bincike a sassan ilimin sararin samaniya da kimiyya wajen karo da kalmomi na larabci waɗanda suka zama turanci a yanzu misali aldiabram wadda ake cewa aldevran al ake cewa altair alsimat ake kiranta azimus alhidada ake kiranta alhidad almukantara ake cewa almukantar alkawarizmi ya zama algorizm, aljabr ya zama aljabra kalawi ya zama alkali kahul ya zama alcohol amiral ya zama admiral kiyamiya ya zama alchemy kiyamiyi ya zama chemist alshafara ya zama cipher takawil wato almanac katin wato cotton da kirat karat da kahawa coffee da zaru venice to jama'a masu kallon mu saboda kurewar lokaci nan za mu dakata a wannan shiri sai a shiri na gaban sha Allah za mu dora daga inda muka tsaya